Bismillahir Rahmanir Rahim wa bihi nasta'in wa huwa khairun nasirun wa mu'in wa sallallahu ala khair halqihi sayyidina wa nabiyyina Abul Qasim al-Mustafa Muhammad wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi uwa masu daraja assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh barkamu da wannan lokaci barkamu da saki saduwa da ku a wannan channel taku albarka ta alwahada Global Herbal Services. Channel da muke kawo muku shirye-shirye da suka shafi magungunan gargajiya, addu'o'i, mujarrabai, ilimtarwa game da faɗakarwa. A yau a wannan shiri zan kawo mana wata fa'ida ce wadda take da matukan wato muhimmanci take da matukan amfani kuma mujarrabu Wato uh, yadda za ka lalata sihiri ta hanyar amfani da ayoyin alkur'ani kamar da yadda muka sani ita alkur'ani shifa'un wa rahmatul lil wato waraka ce na cututtuka da suke damun muminai da abin da ya shafi cututtuka na ɗabi'a da na jiki kuma rahama ne ga muminai duk wanda yake fama da lalura da take da alaƙa da sihiri yana iya jarabta wannan fa'ida. kuma ita wannan sihirin kowace nau'i ta sihiri za ka iya yin wannan muna da rabe-raben sihiri daban-daban alal misali akwai sihirin firak wato sihirin rabuwa wanda shi ma sihirin rabuwa akwai sihirin da ake raba mata da mijinta ko a raba ɗa da uwarta da mahaifiyarsa ko a raba ɗa da mahaifinsa ko a raba aboki da aboki ko a raba ɗan kasuwa da kwastomansa. To idan kana fama da irin wannan sihirin ko kuma wani sihiri kamar misali akwai sihirin marad wato sihirin da ake sa ma mutum rashin lafiya ta fama da rashin lafiya wanda ko ya ji asibiti babu magani. Ko kana fama da sihirin man the word, wato sihirin a hana mace aure ko da an zo maganan aurenta sai magana ta lallace wanda hakan na aukuwa saboda sihiri. ko kuma saur muna da nau'ukan sihiri suna nan daban to ko daban-daban kowace irin sihiri ne za ka iya jarauta wannan fa'ida ta hanyar amfani da wannan aya da kuke kallo a wannan screen ɗin wannan bidiyo ya ake yin wannan fa'ida yadda ake yin wannan fa'ida kamar yadda za mu kawo bayani daki-daki shine wannan aya da kuke gani a jikin wannan bidiyo wato bismillahir rahim ma ji'tum bihi sihirun inna allaha sayubtiluhu inna allaha la yusluhu amalal mufsidin wannan aya ita ce ake wuridinta ake karanta ta bayan kowace sallah na farilla ƙafa saba'in ma'ana sallan asuba za ka yi zikirin wannan aya ƙafa saba'in sallan azahar haka sallan la'asar haka sallan magaruba haka sallan isha'i haka za ka yi wannan aiki na tsawon sati biyu a jere da niyya lalata sihiri ma'ana duk wanda aka ma sihiri yana son ya ɓata wannan sihiri zai zauna ya rika zikirin wannan aya ta tsawon eh, kowace sallah zai yi ta tsawon sati biyu idan kuma wani aka ma sihirin kake son ka lalata sihirin da aka ma wannan dan uwanka ko wannan mahaifinka ko mahaifiyarka ko wannan abokin naka ko wannan ɗalibin naka ko kuwa wani ne abokinka ne za ka iya zaunawa abinda kawai za ka bambanta shi ne niyya da kuma yadda za ka roƙi Allah buƙatun. Idan ka kammala zikirin ƙafa saba'in sai ka roƙi Allah ya lalata duk wani sihiri da aka yi maka kana roƙon Allah ya ɓaci. To haka za ka ci gaba magaya faɗa ma Allah wannan ta ka ta lalata sihiri a kowace sallah ta farilla bayan kai wannan zikiri kafa saba'in har tsawon sati biyu da izinin Allah duk wani sihirin da aka ma ko aka ma wani wannan sihiri zai lalace za a samu lafiya za a samu nasara da izinin Allah subhanahu ta'ala. da fatan ku ji daɗin wannan bidiyo kar ku manta domin karfafa ku danna mana like idan ba ku danna subscribe ba ku danna mana alamar subscribe domin samun shirye-shiryenmu masu ilimtarwa da zarar mun ɗora. Kar ku manta ku yi sharing bidiyo wannan gurup-gurup da zuwa wasu social media domin amfanin al'ummar musulmi. Da wannan kalaman nake cewa Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Lokutan tuntuɓanmu karfe tara na sahe zuwa hudu na yamma a wannan lokacin ne za a iya